daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Asabar da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskanmu na shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusawunti da farko muhimman kanunsu. An fara gudanar da bukukuwan ranar soji a, Iran. Rana ta 18 ga watan Afrilu ta hanyar gudanar da faretin soji a gaban shugaban kasar Masaud Pezeshkian. Dakarun gwagwarmayar Yamari sun kaddamar da hare-haren daukan fansa kan jiffa. da ke kusa da birnin tel aviv na haramtacciyar ƙasar isra'ila mayakan ƙungiyar ta'addanci ta isis sun sake kunno kai a garuruwan diz elzor da hasaka na ƙasar Siriya. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan An fara gudanar da bukukuwan ranar soji a Iran a rana ta takwas ga watan Afrilu ta hanyar gudanar da faretin soji a gaban shugaban kasar masoud Pezeshkian. An fara faretin sojin na sojojin kasar Iran a kusa da hubarin Imamu Khomeini yadda Allah ya tabbata a gare shi da ke kudancin birnin Tehran fadar mulkin kasar a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan ranar sojoji ta 18 ga watan Afrilu. a jiya juma'a 18 ga watan afrilu ne sojojin kasar ta iran suka fara faretin sojin na munnar ranar su da kuma irin bajintar jarumtakar sojojin kasar a kusa da hubbarin imam Khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi da ke birnin tehran fadar mulkin kasar a cewar kamfanin dillancin labaran irna na iran faretin ya samu halartar shugaban kasar mas'ud pezeshkian da manyan kwamandojin sojojin ƙasar iran faretin dai zai kunshi rundunonin yaƙi da motoci masu silke na rundunar sojin ƙasa na ƙasar mayakan sojin sama mayakaya makamai da na'urorin tsaro na jami'an soji na'urorin sojin ruwa da ake iya jigila da su hakanan za a jibge za a baje kolin wasu daga cikin nasarorin da iran ta samu da makamai masu linzami na sama da na ruwa da kuma na ƙasa gami da jiragen sama marasa matuƙa ciki. Ƙasar Yemen ta sanar da cewa Amurka ta ƙaddamar da sabbin hare-haren wuce gona da iri kan garuruwan sana'a sa'ada da jauf. Mahukuntan Yemen sun sanar da cewa Amurka ta ci gaba da kai hare-haren kan ƙasar Yemen inda ta ƙaddamar da wasu jerin hare-hare kan garuruwan sana'a. sa'ada da aljiyaf wakilin al'alam ya ruwaito a yammacin jiya juma'a cewa jiragen saman yakin amurka sun kaddamar da hare-hare har sau shida a gundumar bani husaish da ke arewa maso gabashin birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen inda suka yi lugudan wuta a wurare da dama a lardin aljawuf an kai wasu hare-hare guda hudu ta sama a gundumar barat al'anan da yankin al’yatima da ke gundumar hab da gundumar al-sha'ab arewa maso gabashin ƙasar yemen a ranar alhamis da ta gabata rundunar kawancin da amurka ke jagoranta ta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan birnin alhudaida inda suka yi kisan kiyashi a kan fararen hula da ma'aikata a tashar ra'as isa da ke birnin hare-hare goma sha hudu ne suka kai kan cibiyoyin tashar jiragen ruwa da tankunan mai da iskar gas inda suka kashe fararen hula tamanin tare da raunata wasu 160 bisa ga ƙididdigan farko a cewar ma'aikatan lafiyar ƙasar. dakarun gwagwarmayar yemen sun ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan yankin jaffa da ke kudu da ke kusa da birnin tel aviv na haramtacciyar ƙasar isra'ila dakarun gwagwarmayar yemen sun sanar da aiwatar da wasu matakan soji masu inganci kan yankin jefa da aka mamaye da kuma kan jiragen ruwan amurka masu ɗauke da jiragen saman yaƙi na turuma da binson game da harbo jirgin saman kira mk9 dakarun gwagwarmayar sun bayyana a cikin wata sanarwa da brigadier general yahaya sare ya bayyana a tsakanin miliyoyin mutane a dandalin asaba'in a ranar juma'a cewa sun kai wani harin soji a kusa da filin jirgin sama na bengorius a yankin jaffa da aka mamaye da makami mai linzami na zofikar dakarun kasar ta yemen sun tabbatar da cewa suna ci gaba da gudanar da munanan arangama na tsawon kusan watanni biyu da kuma ƙalubalantar hare-hare na amurka ke kaiwa kan ƙasar yemen a matakin mayar da martani da ƙalubalen hare wuce gona da iri kan ƙasar su masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran mayakan ƙungiyar ta'addanci ta isis sun sake kunno kai a garuruwan dirizor da hasaka na ƙasar siriya yankunan dirizor da hasaka da ke arewa maso gabashin ƙasar siriya suna ci gaba da samun ƙaruwar bullar ayyukan ta'addanci na ƙungiyar isis tun daga farkon wannan wata har-hare goma sha uku sun kai su ne kan dakarun syrian democratic forces ta sdf ta kurdawa masu samun goyon bayan amurka da kuma fararen hulan yankunan lamarin da ya janyo hasarar rayuka a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya hare-haren sun bambanta wajen aiwatar da su daga irin harin kwantan bauna zuwa kai hari kai tsaye wanda ke nuni da yadda kungiyar ta canza yanayin kai hare-hare a yankunan saboda matakan tsaro a garuruwan waɗanda al'amura suka koma suna nuni da cewa ƙungiyar ta'addanci ne ke ci gaba da yin barazana a arewa da gabashin siriya sojojin sudan sun sanar da kashe mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa saba'in ciki har da kwamandojin mayaka a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ranar alhamis ne dakarun sojin sudan ta sanar da kashe mayaka da jami'an dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces fiye da saba'in da suka hada da kwamandoji na 'yan ashiyar kudu maso gabas da arewa maso gabashin alfashir kamfanin dillancin labaran sudan suna ya watsa rahoton cewa ranar alhamis ne sojojin kasar sudan tare da haɗin gwiwa da tallafin dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyoyin fafutuka da hukumar leƙen asiri ta ƙasar da 'yan sanda suka daƙile wani mummunan hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙaddamar kan shiyar kudu maso gabas da arewa maso gabashin alfashir majiyar ta tabbatar da cewa artabun ya yi sanadin lalata motocin yaƙi guda goma sha biyar da motocin dakon mai da kuma tabbatar da cewa an samu nasarar lalata da dama daga cikin motocin dakarun mayakan kungiyar forces rapid support forces ciki har da manyan jami'an runduna da yawansu ya kai saba'in da suka hada da kwamandoji da dama baya ga wani adadi mai yawa na mutanen da suka jikkata yayin da sauran suka samu tserewa inda suka bar matattu da waɗanda suka jikata a filin daga ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shi da mu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokon sannan mu koyi harshen farisanci. kisoshin rayuwa shirin tarbiyyar iyali da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. To sharhin yau dai zai dubi ne dangane da batun ziyarar da ministan tsaro na kasar Saudiya ya kawo kasar Iran tare da ganawa da manyan jami'ai na kasar Iran da suka hada da jagoran jin juhalin musulunci da kuma shugaban kasa da babban sakataren majalisar tsaro ta kasa da kuma sauran jami'ai a ranar alhamis inda ta gabata ce dai ministan tsaro na kasar saudiya ya kawo wata ziyara aiki a birnin tehran da ya gana da manyan jami'ai da suka hada da jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran din tare da mika masa wata takarda daga sarkin kasar saudiya salman bin abdulaziz jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah da al ya jaddada yayin ganawa wa tasu cewa iran din a shirye take domin ta yi aiki kafada da kafada tare da saudiya a dukkanin bangarori domin cin gajar al'ummomin kasashen biyu da ma sauran duniyar musulmi tare da yin ishara da cewa dukkanin ci gaba wanda iran din ta samu a dukkanin bangarori na ilimin kimiyya da kuma fasaha iran din a shirye take ta taimaka ma saudiya a waɗannan bangarori wannan dai yana zuwa ne a lokacin da ministan tsaron kasar ta saudiya yarima khalid bin salman dan uwa garima muhammad bin salman mai jiran gado na kasar saudiya din yake ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na iran din ayatollah da al a birnin tehran a yammacin wannan alhamis wanda kuma ya mika wani sako na wasiƙa ta musamman daga sarkin saudiya din salman bin abdulaziz ga jagoran jin juhalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei sannan kuma jagoran ya ce mun yi imanin cewa dangantaka wadda ke tsakanin jamhur musulunci ta iran da saudiya za ta kasance mai amfani ga kasashen biyu kuma kasashen biyu za su iya ƙara ƙaimi matuƙa domin ƙarfafa wannan dangantaka da kuma ƙarfafa junansu ya ƙara da cewa yana da kyau matuƙa 'yan uwa a yankin su haɗa kai da kuma taimakon juna fiye da dogaro da wasu Aitullah sai da Ali Khamenei ya da cewa faɗaɗa alaka tsakanin ƙasashen biyu ba abu ne da makiya za su yi farin ciki da shi ba amma kuma ya zama wajibi a hakan domin kuwa amfani ne na ƙasashen guda biyu da kuma ƙasashen yankin da ma al'ummar musulmi na duniya ministan tsaron saudiya ya bayyana matuƙar jin daɗin sa game da yadda ya zo birnin tehran da kuma irin karɓar da ya samu sannan kuma ya ce yana ɗauke da ajanda ne ta faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma iran da kuma yin haɗin gwiwa a dukkanin bangarori a tsakanin ƙasashen guda biyu sannan kuma ya ƙara da cewa muna fatan wannan tattaunawa mai ma'ana za ta samar da kyakkyawar alaƙa a tsakanin saudiya da jamhuriyar musulunci ta iran fiye da kowane lokaci a tarihi to a ɗaya bangaren kuma bayan kammala ganawarsa da jagoran juyin juhalin musuluncin ministan tsaron ƙasar ta saudiya ya gana da shugaban ƙasar iran udi pezeshkian inda shugaban na iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin da saudiya za su iya zama abin koyi ga haɗin gwiwa na al'ummomin yankin sannan kuma ya jaddada cewa haɗin kan ƙasashen musulmi wani lamari ne wanda ake da buƙatar sa domin samun zaman lafiya tsaro da shugaban tattalin arziki mai ɗorewa a tsakanin ƙasashen yankin sannan kuma shugaban na iran ya ce tabbas irin fatakai da ake ɗauka a baya-bayan nan sun yi nuni da cewa ƙasashen yankin a shirye suke su bayar da dukkanin haɗin kan da ya kamata domin kaiwa ga wannan buri sannan kuma ya ce babban misalin hakan shine irin rawar da saudiya take takawa da kuma irin kusancin da ake samu a tsakanin iran da ƙasar saudiya dangane da batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma duniyar musulmi baya ga haka kuma shugaban na iran ya jaddada zurfafa dangantaka ta addini da al'adu da tarihi a tsakanin kasashen musulmi yana mai jaddada wajibcin karfafa haɗin kai a tsakanin al'ummomi na kasashen musulmin shugaban iran din ya ce al'ummar saudiya 'yan uwanmu ne kuma tun farko da gwamnatinmu ta kama aiki mun yi yakashin kokari na karfafa alaka ta 'yan kwantaka a tsakanin dukkanin kasashen musulmi sannan kuma ya ce idan kasashen musulmi suka cimma matsaya ta bai daya da kuma haɗin kai na hakika da gaskiya to gwamnatin yahudawan hauniya ba za ta sake haifar da bala'i irin na kisan bil'adama kamar yadda yake faruwa a halin yanzu a yankin zirin gaza ya kuma taɓo batun muhimmancin ajiye bambance-bambance a gefe kuma inganta haɗin gwiwa a yankin baki ɗaya shugaban na irin ya jaddada cewa shugabannin ƙasashen musulmi za su iya yin aiki tare da junansu kuma su gabatar da wani abin koyi na rayuwa tare da wadata da ci gaba na tattalin arziki da kuma ƙarfafa al'ummominsu da ma zama abin koyi ga al'ummomin duniya ya kuma yaba da ra'ayin kafa ƙungiyoyi na aiki na haɗin gwiwa a dukkanin bangarori daban-daban na siyasa tattalin arziki tsaro a tsakanin iran da saudiya kasar ta saudiya da kasar iran dukkaninsu dai sun jaddada wajibcin karfafa irin wannan hulɗa da kuma yin aiki tare kamar da kuma wannan batu ya shafi har da bangaren tsaro da kuma aka tattauna wannan batu a lokacin da babban hafsan hafsoshin sojin kasar iran manju janar muhammad bakiri ya shaida wa yarima khalid bin salman a ghana wadda suka yi a birnin tehran cewa tabbar kyakkyawar alaƙa wadda take tsakanin ƙasashen iran da saudiya da kuma sojojin waɗannan ƙasashe za ta kawo yanke ƙauna ga maƙiya da kuma sanya farin ciki ga abokai na saudiya da iran da ma sauran ƙasashen musulmi sannan kuma bakiri ya gode wa ƙasar ta saudiya akan halarta da ta yi a matsayin mai sanya ido a babban atisayen sojojin ruwa na tekun india wanda aka baiwa suna da ions wanda aka fi sani da MX a shekara ta 2024 iran rasha da kuma oman sun sa gudanar da wannan atisayi a tekun india tare da halar tagogi na masu sanya ido daga kasashe da dama na duniya wanda suka hada da saudiya india thailand pakistan qatar da kuma bangladesh yarima khalid ya bayyana godiyarsa matuƙa ga jamhuriyar musulunci ta iran da kuma babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran bisa kyakkyawar tarba wadda aka yi musu tare da tawagar su a birnin tehran yana mai cewa karamci wanda kuka nuna mana ya nuna kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi wadda take a tsakanin ƙasashen iran da saudiya da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa ƙarfafa irin wannan alaƙa a tsakanin ƙasashe masu matuƙar muhimmanci da tasiri a yankin gabas ta tsakiya game da kuma suke da babban tasiri a cikin ƙasashen musulmi wato iran da saudiya lamari ne wanda alfaninsa ba wai kawai zai takaita ga al'ummomin waɗannan ƙasashe ko gwamnatocinsu ba ne kawai a'a hakan zai koma ga al'ummomi na musulmin duniya ne baki ɗaya kamar yadda kuma zai taimaka matuƙa wajen takawa masu hankoran haifar da matsaloli a cikin al'ummar musulmi birki musamman ma yahudawan sahiyuniya da suke aiwatar da kisan kiyashi da katsalandan da tsoma baki a cikin harkokin kasashen musulmi musamman a yankin gabas ta tsakiya. tehran bisa kyakkyawar tarba wadda aka yi musu tare da tawagar su a birnin tehran yana mai cewa karamci wanda kuka nuna mana ya nuna kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi wadda take a tsakanin ƙasashen iran da saudiya da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa ƙarfafa irin wannan alaƙa a tsakanin ƙasashe masu matuƙar mahimmanci da tasiri a yankin gabas ta tsakiya game da kuma suke da babban tasiri a cikin ƙasashen musulmi wato iran da saudiya lamari ne wanda alfaninsa ba wai kawai zai takaita ga al'ummomin waɗannan ƙasashe ko gwamnatocinsu ba ne kawai a'a hakan zai koma ga al'ummomi na musulmin duniya ne baki ɗaya kamar yadda kuma zai taimaka matuƙa wajen takawa masu hankoran haifar da matsaloli a cikin al'ummar musulmi birki musamman ma yahudawan sahiyuniya da suke aiwatar da kisan kiyashi da katsalandan da tsoma baki a cikin harkokin ƙasashen musulmi musamman a yankin gabas ta tsakiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Asabar goma sha tara ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau, wata 19 ga watan Afrilun shekara ta 1946 aka kawo karshen aikin majalisar kasashen duniya wadda ake kira da League of Nations. An kafa majalisar ne bayan yakin duniya na ɗaya sannan kuma shugaban kasar amurka na wancan lokaci woodrow wilson shine ba da shawarar kafa wannan majalisa amma majalisar dokokin kasar amurka ta ki amincewa kasar ta shiga a cikin wannan majalisa kasashe 49 ne dai suka fara tafiyar da majalisar a shekara ta 1920 kuma cibiyar majalisar tana birnin vienna na kasar austria bayan kwashe shekaru goma sha tara majalisar tana aiki aka fara yakin duniya na biyu bayan kawo ƙarshen yakin a shekara ta 1945 shekara ɗaya bayan haka ne kuma a kafa majalisar ɗinkin duniya wato united nations a birnin san francisco wanda yake cikin jihar california a ƙasar amurka kuma aka amince da birnin new york ya zama cibiyar majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan afrilu na shekara ta 1946 aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya ta lake of nations masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a ranar irin ta yau wato kuma sha ga watan afrilun shekara ta biyar aka zaɓi roma benedict na goma sha a matsayin shugaban majami'ar katolika ta duniya wannan zaɓe dai ya biyo bayan rasuwar roma john paul na biyu ne a ranar biyu ga watan afrilu na waccan shekara an haifi roma benedict a shekara ta 1927 a ƙasar jamus ya fara karatunsa a makarantar addini ta ƙasar jamus shekara ta 1951 ne kuma ya zama fafaroma a shekara ta 1951 ne kuma ya zama fasto sai kuma a shekara ta 1977 ya kai ga samun mukamin cardinal banda kuma a shekara ta 1981 aka zaɓe shi a matsayin jagora na hukumar kare ilimin kiristoci ta fadar vatican amma bayan ya zama roma ya fuskanci matsaloli da dama waɗanda suka hada da tonan sililin da aka yi wa wasu malaman coci waɗanda suke aikata wasu abubuwa na rashin kyawawan ɗabi'u da kuma cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan fadar vatican wannan da masu abubuwan daban su ne suka sanya roma benedict ya sauka daga kan mukaminsa a cikin watan fabrairun shekara ta 2013 masu saurare ko kun san cewa shekaru 2057 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu bayanai na masana na tarihi 19 ga watan afrilu na shekara ta 33 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka bude ɗakin karatu na farko na jama'a a duniya wanda kowane mai ilimi ke da damar shiga a cikinsa domin yin bincike a birnin roma kafin romawa dai somariyawa da oshiriyawa da babilawa gami da farisawa da dai sauransu suna da ɗakunan karatu babban ɗakin karatu na australiyawa shine ya shahara a cikinsu sannan kuma waɗannan ɗakunan karatu ba su isa ga wasu sassa na al'ummomin duniya ba a iran an saka kayan jama'a wanda kowa zai iya magana kuma ya amfana da su a cikin ɗakin karatu wanda aka buɗe sannan kuma ita ce ƙasa ta farko a duniya wadda ta kafa wata cibiya wadda ta haɗa littafai waɗanda aka tarjama su a cikin harsuna daban-daban sannan kuma iran ita ce ƙasa wadda aka samar da irin wannan tsari tun ɗaruruwan shekaru kafin haifar annabi isa alaihi salam a zamanin sarki husro da kuma sarki anishirban kuma an samu fassarar wasu daga cikin littafan da aka saka a babban ɗakin karatu na wancan lokaci zuwa harshen farisanci da kuma wasansu daga baya an tarjama su zuwa wasu harsuna na daban musamman ma harsunan turancin ingilishi rashanci da kuma harshen faransanci masu saurare ko kun san cewa shekaru 937 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda kisoshin tarihi suka nuna a watan shawwal na shekara ta 510 bayan hijira aka haifi ibn arzak alfaraki shahararren malamin hadisi da fikihu sannan kuma masanin tarihi tun yana matashi ya fara karatun fikihu da hadisi wanda kuma ya fara karatunsa ne da harshen larabci a lokacin da yake cikin karatuttukansa ya mai da hankali matuƙa a bangaren tarihi sannan kuma daga baya ya fara nazari a kan al'amara da suka shafi hadisi a lokacin tafiye-tafiye da ya yi a sassa daban-daban na garuruwan musulmi alfaraki ya san abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin tarihi da kuma zamantakewa ta talakawa da jama'a da kuma al'adu game da ilmomi da suka shafi al'ummomin kasashe da ya halarta waɗannan tafiye-tafiye na ilimi sun ba shi dama matuƙa wajen sanin abubuwa da dama waɗanda bai sani ba bilhassali ma galibin abubuwan da suke cikin littafinsa na tarihul faraki sun samo asali ne daga abubuwan da ya lura da su da kuma waɗanda ya shaida a tafiye-tafiye da ya a waɗannan birane ga dukkanin alamu dai sauran ayyuka waɗanda wannan babban marubucin tarihi musulmi ya yi sun hada da wasu littafai daban-daban waɗanda an buga wasu daga cikinsu wasu kuma ba a samu damar buga su ba ta yadda wasu ma sun ɓace ba su so hannun masana ba ba ga kuma akwai rubuce-rubuce waɗanda ya yi a fuskoki na siyasa da kuma al'adu da kuma zamantakewa ta al'ummomin ƙasashen duniya. masu saurare ko san cewa shekaru 30 da sa gabata a rana irin ta yau goma tara ga watan afrilun shekara ta alif da da biyar aka lalata ginin gwamnatin tarayya wanda yake birnin oklahoma babban birnin oklahoma na kasar amurka sakamakon fashewar wata mota da aka ajiye da bamabamai a gaban ginin fashewar da ta kashe mutane 168 tare da raunata wasu kimanin 500 wani tsohon sojan amurka mai suna timothy mbc ya bayar da wani bayani wanda yake cewa shine yake da alhakin aje wannan mota sannan kuma shi wannan mutum mamba ne na kungiya ta masu tsatsar ra'ayi waɗanda aka sani a ƙasar amurka waɗanda suke amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci waɗanda hatta amurkawa fararen fata ba tsira daga tsatsar ra'ayi na waɗannan mutane ba. آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na da biyu idan dai ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun riga sun isa birnin isfahan domin yawon shakatawa inda suke zuwa wurare na tarihi da suka shahara a wannan birni domin ganewa idanunsu muhammad a yau dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi musu rakiya tare da nuna musu muhimman wurare da kuma musu ƙarin bayani akan tarihin su sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana a tsakaninsu. su To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. bolvar. titi قشنگ میکاو همه جا کوئنا اصفهان برنن اصفهان شهر برنی زیبا میکاو خیابان تیتی قدیم دردده Kadimi. Wani da ɗaɗe. Dastur. Umarni. Sha. Sarki. Chahar Sad. Dari hudu. Sal. Shekara. Pish. Kafin. Injo. Nan. آنها ساختند سو سینگنه آنها ساخته اند سو سرگا سینگنه زمان لوکچی آن بوده است شی یا کسنچی جوی ایدانی روه آب روه وسط سکیه زاینده رود زایندرود زاینده رود آن میریخته است شی یه نازبه چرا؟ میسه چهار باغ لمبونا هدو آنها میگویند سو سنا پدن وجود داشته است یا کسنچه اکویشی الان ینزو باغ لمبو باغها لمبونا آن خراب شده است سن لالچی فقط کوی هشت بهشت الجنه تکوز آن باقی است شی یاونزو کاخ پدا در واقع احقیقه ساختمان گینی طبقه هوا اتاق دکی اتاقها ها مجلل waɗanda aka قواتا آنها هستند. سو سونه آنها دارند سو سندا تزئین قواتا تزئینات یکین قوا مخصوص نمسمم اغلب مپی یوا هنری نفساها حوز تبکی درخت ایتاچی درختان ایتاتوا آن نشان می دهد شی ینا نونی ده To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da shi da wani ɗaya daga cikin mai masu jagora a yawon shakatawa da buɗe ido da suke a wurare na tarihi da ke cikin birnin Isfahan. چه بلوار قشنگی همه جای اصفهان بسیار زیباست این خیابان بسیار قدیمی است به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساختند در آن زمان هم این خیابان بولوار بوده است بله یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود میریخته است چرا به این خیابان چهار باغ گویند؟ چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است الان آن ها خراب شده است؟ بله فقط باغ هشت بهشت باقی مانده است باغ هشت بهشت اینجاست در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است بله ساختمان این باغ دو طبقه دارد و اتاقهای آن خیلی مجلل هستند آیا این اتاقها تزئینات مخصوص دارند؟ بله این کاخ و اغلب ساختمانهای شهر اصفهان تزئینات هنری دارند این حوز و درختان باغ نشان می که اینجا قدیمی است بندک tattaunawa kamar ta gudana yanzu kuma sai a tattaunawar چه بلوار قشنگی همه جای اصفهان بسیار زیباست wannan wani irin titi ne نه kyau ko ina a birnin isfahan yana این خیابان بسیار قدیمی است به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساختند. wannan تیتی tsohon titi ne an gina shi kimanin shekaru ɗari hudu da su gabata tare da umarnin sarki abbas safawi در آن زمان هم این خیابان بولوار بوده است اون چند زمان ما تیتن یا کسان چی؟ بله یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود میریخته است ای اکوی وطا ایدان روه از اکیر تیتن و دا گرامر زاینده رود تنا بگو در دگه چنی چرا به این خیابان چهار باغ میگویند؟ میسن یا سکه چه ما ونن لمبو هدو چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است سبودا اوان چند دردن زمانی اکوی لمبنا گدا هدو منیا انان ورن الان آن باغ ها خراب شده است اینزو ودنن لمبونا lambuna sun بله فقط باغ هشت بهشت باقی مانده است باغ هشت بهشت اینجاست ای سی کوی ونی لمبو دا اکی کرا الجنة تکوس شینه یه رگو لمبون الجنة تکوس انن یکی در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است Hakika a nan wata babbar fadi ce. bale ساختمان این باغ دو طبقه دارد و اتاقهای آن خیلی مجلل هستند ای گینن wannan lambu hawa biyu ne da ɗakuna waɗanda aka ƙawata sosai آیا این اتاقها تزئینات مخصوص دارند؟ شن ودنن داکونا سنا دا کای ادونی بله این کاخ و اغلب ساختمان های شهر اصفهان تزئینات هنری دارند ای ونن پادا دمپی یون گینه گینه نا بیرنن اصفهان suna da kayayyakin ado da aka ƙawata su da shi na fasaha. این حوز و درختان باغ نشان می دهد که اینجا قدیمی است. wannan tafki da itatuwan lambu suna nuni da cewa wannan wuri da daɗe ne. to madalla muhammad dai da sauran waɗanda suke yawon shakatawa tare da su a cikin birnin isfahan sun ci gaba da zagaye muhimman wurare na tarihi da ke cikin wannan birni domin ganewa idanunsu abubuwan da ke cikin birnin na tarihi kamar da yadda masu masu wato hannunka mai sanda ko kuma jagoranci suke gaya musu idan allah kama a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma malama julai da dukkan a ne abdullahi salo ke muku fara alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kama ku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanar Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalama masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun bayyana matsayin Abdullahi dan Mas'ud daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya yabe shi da iya karatu alkur'ani mai girma har ya yi wasiya ga wanda suke son karatu alkur'ani da ɗanye-ɗanyensa to su koyi karatu a wajen ɗan mas'ud haka kuma mun ji yadda amirul mu'minin salam ya yabe shi ya kuma kawo ayoyin alkur'ani mai girma guda biyu wanda suke yabonsa da mutane irinsa ya ce mutum ne mai tsoron Allah kuma malamin addini wanda yake aiki da iliminsa sannan mun ji yadda ya yi shekaru kimani goma yana karantar da mutanen kufa alkur'ani mai girma da addinin musulunci da kuma kula da baitulmalin musulmi a kufa amma a lokacin da Usman ya zama khalifa komai ya sauya inda ya tura ɗan uwansa walid ibn ugba a matsayin wali a kofa wanda yake cin dukiyar baitulmali musulmi sannan a lokacin da ibn mas'ud ya yi masa magana sai walid ya aika wa halifa usman wasiƙa halifa kuma ya aika wa ibn mas'ud wasiƙa inda yake faɗa masa cewa shi mai ajiyan kuɗaɗen baitulmali ne kawai babu ruwansa da yadda yake kashe kuɗaɗen sai ibn mas'ud ya jefa wa walid makullin baitulmali a kofa ya ce ya daina aikin sannan da ya koma madina sai ya sami khalifa yana huduba a cikin masallaci inda khalifa ya zage shi ya kuma sa kattin mutane suka fidda shi daga masallaci wasu sabon manzon allah sallallahu alaihi sallam sun bayyana rashin amincewarsu da abin da khalifa usman ya yi da ibn mas'ud sai ya ba su ansa da cewa ai ibn mas'ud ya halatta jininsa ne da ƙarshe dai a lokacin da khalifa ya ji cewa ibn mas'ud ya kusan mutuwa sai ya je gidansa yana neman afuwarsa amma ibn mas'ud ya ƙi ya yi masa afuwa a lokacin da ya yi wa fati kuma sai ya faɗa wa amar ɗan yasir ya yi masa sallah ya kuma yi masa kabari a baƙiya ba tare da sanar da khalifa ba sannan a lokacin da khalifa ya sami labarin hakan sai ya kira ammar ɗan yasir ya tambaye shi abin da ya sa ya yi haka sai ya ce ai wasiya ce abdullahi dan mas'ud ya yi a kan cewa kada ka halarci jana'izarsa dangane da wafatin abdullahi dan mas'ud da kuma hana khalifa usman halarta jana'izarsa abdullahi dan zubair yana faɗa a cikin wata ƙasida da ya tsara yana cewa na san cewa bayan mutuwa ta za ka yi makokina alhali a rayuwata ka hana ni guzurina yanzu kuma sai kissar abuzar algifari da kuma khalifa usman har zuwa shahadarsa da farko dai abuzar algifari allah ya da shi yana daga cikin tsirarun sabon manzon allah sallallahu alaihi wa da suka fara musulunta a makka shi mutumin gifar ne da ke kan hanyar sham daga makka a lokacin da ya ji labarin bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a makka ya je makkan sannan tun da a lokacin farko-farkon bayyana addinin musulunci ne sai da dabaru ya sami damar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da taimakon amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi sannan bayan ya musulunta ya je farfajiyar da ke kewaye da ɗakin Kaba ya ɗaga murya ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai sannan ya shaida kan cewa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne a nan sai Qurayshawa suka hau kansa da duka har suka kusan kashe shi sannan ya koma waje mutanensa ya fara kiransu zuwa ga addinin musulunci sai kuma bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa Madina Abu Zar Gifari ya hijira ya koma Madina tare da shi sannan ya halarci yaƙe-yaƙe da dama har sai da ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida masa cewa yana da imani kuma yana da gaskiya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da Abu Zar al-Ghifari yana cewa sama bata yi inuwa ga wani ba sannan ƙasa bata ɗauki wani mutum mai magana wanda ya fi Abu gaskiya ba wanda yake farin ciki ya ga zuhudun Isa ɗan Maryam alaihi salam har zuwa ƙarshen hadisin Abu Zar ya kasance cikin fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a iliminsa a zuhudunsa da kuma tsoron Allah har ila yau da riko da addini yana daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka fi ƙauracewa duniya yana daga cikin mutanen da Allah ta'ala yake son su ya kuma umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya so shi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin har ila yau abuzar gifari yana daga cikin mutane uku wa'anda aljanna take shauƙin su shige ta kamar yadda wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam suke ishara da haka a lokacin da fitina ta auku wato khalifa usman ya zama khalifa kuma ya ɗora danginsa banu umayya akan al'ummar musulmi kuma danginsa suka fara cin dukiyar al'ummar musulmi suka fara sayan filaye da kadarori suka fara gina fadoji sai abu zar algifari ya tashi ya tsaya a gabansu yana faɗa musu gaskiya kan cewa a lokacin da musulmi a ko'ina suke suna fama da talauci a lokacin da rashi ya game ko'ina a daular musulunci yiwa khalifa usman ya bar danginsa su yi ta kwasar dukiyar al'umma musulmi suna gina fadoji masu tsada suna almubazzaranci da dukiyar musulmi abuzar yana fuskantar su ya kuma karanta musu ayoyin alkur'ani wa'anda suke bayyana matsayinsu suke kuma aibata abinda suke yi na cin dukiyar al'umma yana karanta musu ayal qur'ani inda Allah ta'ala yake cewa da kuma wa'anda suke taskace zinari da azurfa ba sa kashe su a kan tafarkin Allah to ka yi masu bushara da azaba mai tsanani a lokacin da marwan ɗan hakan ya ji abuzar yana faɗar haka sai ya kai ƙararsa a gaban halifa usman inda ya gargaɗe shi kan cewa kada ya sake yin hakan sai dai abuzar ya ce masa shin usman za ka hana ni karatu alkur'ani ne na rantse da allah yarda allah tare da fushin usman ya fi soyuwa a gare ni akan fushin allah don neman yardan usman usman ya gaji da abin da abuzar yake faɗa sai dai ya yi haƙuri da shi na wani lokaci amma abuzar ya ci gaba da aikin jihadinsa har sai da usman ya ga cewa ba zai iya haƙuri da shi fiye da haka ba sai ya ba da umarni ya bar madina ya kuma koma ƙasar sham wajen muawiya da abi sufyan malaman tarihi sun bayyana cewa dalilan koron abuzar zuwa sham shine wata rana khalifa usman ya tambayi wa'anda suke tare da shi kan cewa ya halatta mutum ya ɗauki kuɗaɗe daga baitulmali idan ya sami yalwa ya biya sai ka abul akhbar wani bai yahudin da ya musulunta bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bude bakinsa ya ce ai ina ganin babu laifi sai abuzar wanda yake tare da su a lokacin da ya ga cewa ka'abul akhbar yana shiga cikin harkokin addini wanda kuma ake shakka ma musuluncinsa sai ya yi fushi sai yana faɗawa ka'abul akhbar ya kai ɗan yahudawa za ka sanar da mu addininmu ne sai usman ya tashi akan abuzar yana cewa amma cutarka ta yi yawa kana cutar da mutane na ka tashi ka tafi sham sai abuzar ya koma sham wajen muawiya da abu sufiyan a lokacin da ya isa ƙasar sham sai ya ga yadda muawiya da abu sufiyan yake kashe kudaden jama'a yake kuma gina fadoji masu tsada sai ya fara aibata shi yana aibata Usman da kuma Banu Umayya gaba ɗaya. A lokacin da Abuzar ya ga koriyar fada ta Muawiya a birnin Damascus babban birnin ƙasar Siriya a lokacin sai ya ce masa ya kai mu'awiya idan ka gina wannan fadar da dukiyar musulmi to ka yi ha'inci idan kuma kuɗaɗenka ne to ka yi israfi abuzar yana cusa ruhin tawaye a cikin mutane da kuma bukatar su kwaci haƙƙinsu daga wa'anda shugabanni don haka a lokacin da mu'awiya ya fahimci haka sai ya rubuta wa khalifa usman wasiƙa yana faɗa masa laifukan abuzar da kuma hatsarinsa ga bani umayya da mulkinsu a nan ne sai halifa usman ya ce masa ya tura shi zuwa madina akan mafi munin abin hawa daga nan sai muawiya ya haɗa shi da mutanen da ba su san shi ba ba su san matsayinsa ba na cewa shi sahabi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam babba ne suka kama hanyar madina tare da ɗora shi akan raƙumin da babu sirdi a kansa don haka kamar yadda muawiya ya umarce su mutanen sun yi ta tafiya da shi dare da rana babu hutu kafin su isa madina ya kusa mutuwa don cinyoyinsa gaba kiɗa sun ɗaye. bayan ya murmure abuzar argifari ya ci gaba da sukar halifa na uku da kuma ingiza mutane su yi masa tawaye wannan aikin abuzar ya kai ga usman ya rasa yadda zai yi da shi sai da ƙarshe dai ya yanke shawarar korarsa daga madina a karo na biyu amma a wannan karon zuwa wani daji inda babu mutane masu yawa ko kuma babu mutane a wurin daga nan sai wata rana ya aika a kira masa abuzar algifari a lokacin da ya isa gabansa sai abuzar algifari ya fara masa magana yana cewa kai tunka ya uthman shin baka ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba baka ga abubakar ba baka ga umar ba kana ganin wannan abin da kike yi shine shiryar da suke kai kuma kana mani kamo irin kamun azzaluman sarakuna sai usman ya yanke maganarsa yana masa tsawa ya ce masa ka fita daga cikinmu ka fita daga ƙasarmu sai abuzar ya ce masa za ka kore ni daga haramin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai usman ya ce eh zan kore ka sai abuzar ya ce to ka kai ni makka sai ya ce a'a sai ya ce to zuwa basra sai ya ce a'a sai abuzar ya ce zuwa kufa sai usman ya ce a'a sai abuzar ya ce to ina za ka kai ni sai usman ya ce zuwa rabza sai ka mutu a can sai ya kira marwan ɗan hakan ya ce masa ya yi masa tanadin fitar da shi zuwa can sai marwan ya zo ya ce wa abuzar ya zo sai ya ajiye shi a wani wuri kafin ya kammala shirin fitar da shi zuwa rabza sannan khalifa ya umarci marwan ya fitar da shi daga madina kaskantacce a cikin wulakanci ya kuma hana sauran musulmi zuwa zuwa wajensa don yi masa ban kwana ko su yi magana da shi. To masu sauraro a nan zamu mu dasa aya cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da wani haka kuma barkamu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH Hausa da ke nan binin Tehran ta jamhuriyar musulunci a Iran. Gani awal kun yi jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salim zare da ke can birnin yamai ta ƙasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hankoki daga littafin arsalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali ya su amfana da wannan shiri yau kuma malam zai tashi ne kan wani sabon haƙƙi wato haƙƙin malamai magada annabawa muna sauraron malam. Auzu billahi samil alim min ash al-la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da shin kai abucin dimbin kyautaye da ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba shi ya kawo mu wannan lokaci da zamu wasala karatun mu a cikin littafin risalatul huquq na imami ma'asumi maulana ali zainul abidin da imam husaini alaihi kuma zamu tashi a haƙƙi na goma sha takwas wanda maulana ali zain labidin alaihi salam yake cewa wa amma haqqu ra'ayatika bil ilmi fa anta lama anna allah qad ja'alaka lahum fi ma ataka min al ilmi wa walaka min hazanatul hikma muna magana ne akan haƙƙoƙi haƙƙi na kowa wanda shi wannan haƙƙi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi ya yanka ma kowa haƙƙinsa ba naka ne ka ce sai na yarda ba naka bane ka ce na yarda da wannan ban yarda da wannan ba tsarin Allah ne ta'ala in ka rayu a matsayin wanda ya kiyaye dokar Allah ka kiyaye ma kowa haƙƙinsa to fa ka yi daɗin kai gobe a lahira kai ma za ka more amma in ka zo ma Allah ta'ala a matsayin ka take haƙƙin wani to fa ka sani Allah ba zai bar haƙƙin wani a kanka ba sai ya ɗiban masa haƙƙinsa don haka a matsayinka na malami na al'umma a matsayinka na malami to al'umma tana da haƙƙi a kanka almajiranka suna da haƙƙi a kanka na farko wajibinka ne kasancewa Allah ne ya baka aron wata baiwa daga cikin kyautayensa ilimin da ya baka Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ka ya ɗora ka a kan wannan kujerar ta ilimi yau kai ne malam ko ko kai ne shak ko kai ne ustaz ko kai ne alaramma Allah ne ya ɗora ka a matsayin da ya ɗora ka a matsayin ka na malam al'umma a wajen ka take so ta ji Allah ne ya ɗora ka a matsayin mai kula ko mai tsaro a taskar hikimarsa Do abin da za a yi za a zo a tambaye ka me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kai za a zo a tambaya naka yan rage ko ka ɗora mutane a kan daidai ka samu riba kai da su ko ka ɗora su a kan ƙarya ka zama mayaudari mace amana idan har ke zama ahsanta fi ma wala kallahu min dhalik wa qumta bihi lahum maqamul hazin shafiq nasih li maula fi ibadihi idan har ya sama ka tafiyar da wannan matsayi na malam ko shak ko akarmakalla ko ustaz ko doktor ko farfesa ko mawa duk wani matsayi na ilimi masararo kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun abin da zai kasance idan tafiyar da haƙƙin ilimi daidai wa daida da fatan iyali za su amfana da wannan shiri na musamman. Idan har ka tafiyar da shi daidai. aikin ka ya zama kamar aikin wanda aka sa tsaron rumbun ajiyar hikima wanda aka ba shi makulli aka ba shi izinin duk mai larura idan ya zo to kaɗi ba daidai buƙatansa ka ba shi ba cuta ba cutarwa sai ka tsaya akan wannan aiki tsakaninka da Allah ta'ala lokacin da mai bukata ya zo ya tambaye ka ya zo maka da fatawarsa sai ka ba shi fatawa daidai tsakaninka da Allah ba ka ɓoye ba don an ce mana in ka tamtal uluma unsita hatta la tara ghaira shahilin wa Bali. balid ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في shadi. Zakirin nas, الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى بالبعيد ka zama bai gaya wa mutane gaskiya a karantarwarka ka zama mai gaya wa mutane hakikanin gaskiya yanda Allah ya aiko annabinsa da ita naka shine wannan don ka raya mutane da ruwan ilimin da Allah ya baka kada ka zam kai mai ilimi ne amma kuma kana mutane ruwan ilimi ko ka ɓoye wa mutane gaskiya ka ɗora su akan ƙarya don fa in ka ɓoye wa mutane ilimi akwai azaba gobe lahira Allah ya gaya mana nasa alkur'ani cewa allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun malaman da ke ɓoye gaskiyar da ta bayyana a littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma ga abin a fili a bayyana sun sani amma sai suka ɓoye don son ransu ko don son ran ƙungiyarsu ko don son ran mazhabarsu ko don son ran uwayen gidansu ko kuma don son ran wasu nasu duk mutumin da ya ɓoye gaskiya don son ransa tufa a wajen Allah ta'ala kamar matsayin wanda ya bauta wa wannan son rai ne to wanda ya fi shi asara Shi ne wanda ya ɓoye wa mutane gaskiya ya tara kansa ga fishin Allah don ya kare son zuciyar wasu don haka wajibin ka ne kai shak ko akaramakalla ko ustaz ko liman ko wa ko alaramma a matsayinka ko kai dokta ko farfesa kowa a matsayin mai ilimi to wajibinka ne ka karantar da al'umma gaskiya abinda ka faɗa musu daidai kai ka samu ladar ka gaya musu daidai su aikata su samu lada a wurin Allah kai Allah ya baka kamishon ka shiryar da su dan ya Allah bi karajul wahida khairul mimma talat alayhi shams mutum guda ya shirya a dalilin ka. ya fi maka duniya da abin da ke cikinta haka mutum guda ya bata a dalilin rufe gaskiyar ka. to musibarsa ta fi musibar da mutum da aljan za su haɗu da ita a lahira Allah ya kiyaye idan ka isar da gaskiyar daidai yadda take ka ci riba ka yi daɗin kai kuma al'umma ta shirya ta ci riba idan kuma ka ɓoye to a wannan lokaci kunta lillahi ha'inan wali halƙihi zaliman ka ci amanar Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka ka ɓoye ka ci amanar manzon Allah kuma gobe lahira Allah ta'ala da manzonsa za su yi husuma da kai akan ka ci su. sannan kuma ka zalunci bayan Allah ta'ala wale salbihi izzata muta'aridan sannan ɓoye ilimin da kai tadlisin da kai ɓoye gaskiya da kai ya kai ka ya bijirar da kai kai kanka matsayin da kake da shi fa ka rasa shi shikenan kai tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da ba a tube ka ba idan duk alƙalin da ya ɓoye gaskiya tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da gwamnati bata tube shi ba wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to shi dai malam ya sake baje babban kundinsa kan batun haƙoƙi daidai kuma lokacin ya zo ya tsaya mana ka a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta ƙasar niger da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin diki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Haba Allah sarki haba yara ku bi iyaye, yara ku da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa shi ne wanda cikinsa muke kawo muku mawaƙa daban-daban da suka fice wanda suka yi waƙe-waƙe daban-daban kan abubuwa da suka shafi rayuwa da suka shafi abin da ya shafi wato tarihi da dai makamantansu. To a yau shirin ya gaito muku Muhammad Rida Muhammad Munfarid wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran ko kuma ya waƙe ɗabi'a ya waƙe yanayi da kuma irin yadda ƙasa take musamman ma ganin cewa Iran tana cin ƙasashe masu ɗan tarihi wanda suke da tsohuwar sakafa ta shekaru aro-aro. domin jin irin abubuwan da ya faɗa a cikin wannan waka ya zama wajibi in koma gefe in haɗa ku da shi da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki ai saurari lafiya. thank you an gaishe ka hamidu da muhammad munfarid a cikin wannan waka da ka rera mana wadda ka yi ta domin waƙe ɗabi'a da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri to barin koma gefe in yi bankwa barin koma gefe don yi bankwa da ku in bar ku da muhammad rida munfarid sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wata waƙar da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin dukkan waɗanda suka tallafa shi ne kammala kuka ji shi kamar haka ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada ku yi nisa kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. زمین میگذره راحت اون که شوق آسمونی بودن داره مثل بارون که واسه دیدن گل آسمونو پشت سر میذاره اگه عاشق نباشی نمیدونی راه آسمون که ایگم گم کردی باید اول از خودت شروع کنی وقتی دنبال خدا میگردی اگه گاهی چشاد با عشق دلت با قصه درگیره ببر تو بالا که خدا دستاتو میگیره یه سجاده با ابراز عشقت پهل تو خونه کسی که لایق این عشق پرشوره فقط اون تنها تنهاست تو رو تنها نمیذاره همون که از خودت بیشتر دوست داره تا وقتی یاد اون هستی دلت آروم آرومه که عبر رحمتش بی و میباره میباره اگه گاهی چشات با عشق درت با قصه درگیره ببر دستاتو بالا که خدا دستاتو میگیره یه سجاده جاده ابراز عشقت پهن تو خونه کسی که نایقه این عشق پرشوره فقط اون از زمین زر راحت اون که شوق آسمونی بودن داره مثل بارون که واسه دیدن گل آسمونو پشت سر میذاره اگه عاشق نباشی نمیدونی راه آسمونو که ای گم کردی باید اول از خودت شروع کنی وقتی دنبال خدا میگردی